hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta Najeriya ta ma samar da kakin karatu da kuma injinan nika ga 'yan gudun hijiran da balahira Boko ta raba da gidaje wanda yanzu haka ma ke zaune a sansanonin da aka tanadar na Malkohi da Mari da kuma Fufuwar na jihar Adamawa da take jawabi wajen raba kayakin shugabar hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta ncfrmi hajiya sadiya umar faruk wani daraktan kula da tsugunar da 'yan gudun hijira na hukumar alhaji lawal hamidu ya wakilce ta ta ce manufar tallafin shine ma'aikata da komadar 'yan gudun hijira ta hanyar ba su abin koyon sana'a tare mako da kula da ilimin 'ya'yansu. Hijira da IDPs sako ne kuma wanda yake da muhimmanci saboda ba sakon abinci bane da zaka ce kwanta ka ji daɗi sau ɗaya a'a sako ne wanda zaka yi kanka abinci har yi wani don kowa ya kamata ya zama cewa yana taimakawa cikin al'umma ko shi ma mai taimako ne to shi ne sakon da kamu sai kuma manta da yara mu ba wanda suke makaranta inda an ce ilimi shi ne tushen komai su ma ga kayan ilimi su nemi ilimi. shi ma a jawabinsa jami'in kula da sashen karantarwa na rundunar soji ta 23 da ke yola wanda mako suke kula da karantar da 'yan gudun hijiran kafin na azumi ya yaba ne da tallafin da hukumar 'yan gudun hijiran ke yi tare da yin kira ga sauran gungiyoyi da ma da su ma suke tallafawa. Having this kind of uh, instructional materials will go a long way. So I want to thank the organizer. Wannan tallafi ne da ke da muhimmanci ga waɗannan 'yan gudun hijira kuma mu ma a namu ɓangaren. za mu ci gaba ne da ba da gudunmawa wajen karantar da waɗannan yara domin su ma samu ilimi a matsayinsu na manyan gobe a cewar jami'in sojin. Tun farko a jawabinsa, babban sakataren hukumar ba da agajin ga ta jihar adama sema alhaji haruna hamanfuro ya ce kullum ma a shirye suke su bada nasu haɗin kai wajen ganin an tallafa waɗannan 'yan gudun hijira sannan kuma ya bayyana irin kokarin da gwamnatin jihar ma ke yi a yanzu gaskiya in ka duba ba abin da zaka taimaka wa mutum da yake bukata fiye da abin da suka yi nan sun yi abubuwan sun zo a lokacin da ma muke bukatan su domin in ka duba kayan tallafin yaro yaro ba babba ba ne yanzu za ka ba shi littafi ko takalmi an juma yayar kuma suna karewa ana ba su dinnan yana kara sa su su concentrating ku me za ku yi a jihar adama ganin kan cewa kayaki ne na wasu hukumomi suke tallafa ku me za ku yi Ah, mu muna ƙara tallafa ai waɗannan suna za su taimaka akan abin da muke yi ne saboda ka taimako baya kaɗan baya yawa kuma to ko mai yan gudun hijira ke cewa ne dangane da wannan tallafi da aka ba su an ni Allah ya saka musu na gode to abin da zan yi da wannan injin zan je in yi markaɗe da shi wanda zai taimake 'ya'yana da jama'an da suke da mu a nan za mu yi aiki da shi mu samu mu yi walawala Ina ji da godiya kuma ina da farin ciki yadda aka bani wannan alfarma. Ina farin ciki sosai. Gaskiya ni kam yadda nake ji a jikina a zuciya na haka kam sai Allah kaɗai ne zai biya wanda ya tallafa mana wannan da sauran mutanen da suka zo da shi kuma suka zo suka isa da mana wannan sakon kuma Allah ne kawai zai saka musu. Wasu 'yan gudun hijira kenan ma da balahirar Boko Haram ta raba da gidaje. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.